Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gare jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya. Bayanan kuma za mu kawo muku sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na a Iran. Bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su da yardar Allah. kafin jin abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyar ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan da ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1122 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan jumada ula na shekara ta 320 hijira kamariya aka haifi abu ja'far ahmad bin ibrahim ne wanda aka fi saninsa da ibn jazzar wanda kuma ya kasance likita ne kuma masanin ilimin falsafa da ilimin sanin taswirar ƙasa ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka shahara a wannan fage a wancan zamani ya rubuta wani littafi da ake kiransa dubbul fakara ya koyi ilimin likitanci a wurin mahaifinsa daga bisani kuma ya koma koyon wannan ilimi a wajen kawunsa ishaq bin suleiman ya rubuta littafai kimanin ashirin amma a halin yanzu guda biyu ne dai suke a hannu wato littafin nan na risalatu fi ibdal adwiya sai kuma zadul musafir ya kuma rasu a cikin shekara ta 400 hijira kamariya. masu ware ko kun san cewa shekaru 1418 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairu na shekara ta 603 aka fara yaƙi a tsakanin iran da kuma daular roma wannan yaƙi dai ya fara ne sakamakon kisan da aka yi wa morris wanda tsohon sarkin roma ne wanda ya kasance na goyon bayan sarkin daular farisa hosuru farbis bayan kisansa ɗansa ya kawo wata ziyara a ƙasar iran inda ya gana da sarki khusru parviz wanda kuma ya nemi taimako da gare sa domin ɗaukar fansa a kan kisan mahaifinsa da aka yi a cikin daular rum wannan ya sanya sarki khusru ya haɗa wata gagarumar runduna wadda ya aiki da ita zuwa rom ya kuma kwace wasu manyan birane a cikin daular rom daga bisani sarkin rom ya buƙaci a sulhu tsakaninsa da sarkin daular farisa khusru parviz amma sarkin daular farisan yake amincewa da yin wannan sulhu wannan ya sa daulolin guda biyu na faris da rome sun kwashe tsawon shekaru 24 suna gwabza yaƙi kafin yin sulhu a tsakaninsu da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 330 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na ƙasar sweden ne ya fara buga takardun kuɗi kafin haka dai ana amfani da kudaden karfe ne masu kusuroyi guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma buga takardun kuɗi ya fara yaduwa a kasashen turai da kuma sauran kasashe na duniya a halin yanzu wasu kafin waɗannan takardun kuɗi na farko suna aje a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na babban bankin stockholm a ƙasar sweden masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya ce aikin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 da Iran ta fara bai sabawa ka'ida ba. a taron najeriya kuwa an dakatar da fasfo na mutane 100 da suka saba wa dokar corona shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya ce joe biden ba zai shiga fadar white house a matsayin sabon shugaban kasar amurka ba yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa aikin tace sinadarin uranium kashi ashirin cikin 100 bai saba yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kanta tsakanin iran da manyan kasashen duniya ba a zantawarsa da tashar talabijin ta biyu ta kasar iran a daren jiya abbas arakci ya bayyana cewa matakin da iran ta dauka na tace sanadarin uranium kashe 20 cikin 100 bai saba wata doka ta cikin gida ko ta duniya ba ya ce kamar kowace ƙasa ta duniya ƙasar iran ɗin ma tana da haƙƙin ta amfana da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da ci gaban ta da al'ummarta kuma wannan aiki an fara shi ne a gaban wakilan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e kuma duk abin da ake yi a gaban idanunsu yake wakana dangane da bayanan da kungiyar tarayyar turai ta fitar da ke cewa sabon matakin da iran din ta dauka ya saba wa yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tare da ita arakci ya ce kasashen turai suna buƙatar sake komawa su karanta abin da yarjejeniyar ta kunsa da kyau ya ce sashi na 36 na yarjejeniyar ya yarjewa iran din ta ƙara yawan ta ce sanadarin uranium da take bukata matukar dai kasashen da suke cikin yarjejeniyar ba su mata da shi ba kamar yadda take bukata ya ce kuma abin da ya faru kenan su ba su cika alkawalin da suka dauka na samarwa iran da tattacen sinadarin iranium ba saboda haka iran din za ta samar da shi da kanta kuma ba ta bukatar neman izini daga kowa akan hakan an dakatar da fasfo na 'yan najeriya 100 bisa take dokar gwajin cutar corona a cikin kwanaki bakwai daga lokacin da suka dawo najeriya daga wasu kasashen ketare wannan bayani ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin yaki da annobar corona ta gwamnatin tarayyar najeriya bas mustapha yayin wata ganawa da manema labarai a birnin abuja bas mustapha ya kara da cewa an wallafa jerin sunayen mutane 100 na 'yan najeriya waɗanda suka ƙi yin gwajin corona na biyu da aka dakatar da izinin fitarsu daga najeriya tsawon watanni shida ya ce dakatarwar za ta fara aiki ne daga ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2021 a karan farko an dakatar da fasfo na fasinjojin najeriya su 100 waɗanda suka bin matakin da aka ɗauka na gwajin cutar corona a cikin kwanaki bakwai bayan da wasu najeriya daga ƙasashen ƙetare ya ce najeriya ɗin tana fuskantar ƙalubale na yiwuwar ɓarkewar corona a zango na biyu ya ce dole ne a ƙara ɗaukar matakai na kariya da kuma kiyaye yaduwarta a cikin najeriya domin a cikin makonni 52 ya zuwa yanzu ana samun yawaitar masu kama da cutar a najeriya inda ya ce bincike ya nuna cewa kashi 16 cikin 100 na waɗanda aka yi musu gwaji sun kamu da cutar ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya bayyana cewa joe biden ba zai shiga fadar white house a matsayin shugaban kasar amurka ba trump ya bayyana hakan ne a gaban magoya bayansa a jihar georgia inda yanzu haka yake can yana ta kai gwarwana yana kai mari domin kalubalantar sakamakon zaben da aka gudanar a baya trump ya ce ba zai taɓa amincewa da cewa an kayar da shi a jihar georgia da sauran jihohi bakwai masu muhimmanci ba kuma yana da tabbacin cewa shine lashe zaben shugaban kasar amurka saboda haka joe biden ba zai shiga fadar white house a matsayin shugaba ba a daren wannan lahadin da ta gabata ce dai jaridar washington post ta watsa wani sauti da aka naɗa na donald trump inda yake neman sakataren gwamnatin jihar georgia wanda shi ma dan jam'iyyar republican ne ta donald trump din da ya samar da ƙuri'u 11,800 domin sauya akalar nasarar da joe biden ya samu sai dai sakataren georgian ya ke amincewa da wannan bukata ta donald trump inda ya ce trump ɗin ya samu bayanai ne waɗanda akwai kure a cikinsu amma trump ɗin ya yi masa barazanar matuƙar dai bai aiwatar da abin da yake bukata ba to zai haɗu da abin da ba zai so ba gwamnatin ƙasar habasha ta sanar da cewa za ta sake gyara tsohon masallacin tarihi na ƙasar wanda ɗaya ne daga cikin masallatai mafi jimawa a duniya kamfanin dalancin labaran anatolia ba da rahoton cewa gwamnatin ƙasar habasha ta ba da sanarwar cewa za ta sake gyara tsohon masallacin najashi wanda ɗaya ne daga cikin masallatan musulmi mafi jimawa a tarihi wannan masallaci dai an gina shi ne a yankin arewa maso yammacin ƙasar habasha lokacin da wasu daga cikin sahabban manzon allah suka hijira daga makka zuwa habasha inda sarkin habasha na lokacin wato sarki najashi ya karbe su kuma ya ba su kariya daga cutarwar mushrikan makka a halin yanzu dai masallacin yana wani yanki ne mai tazarar kilomita 790 daga birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha inda nan ne aka bizne gawakin sahabbai goma sha biyar daga cikin sahabban farko da suka hijira zuwa habasha wasu na bayyana wannan masallaci a matsayin wurin ibadar musulmi na biyu bayan bayyanar addinin musulunci inda nan ne sahabbai na farko da suka hijira suka gina masallaci domin yin ibada a cikin watannin da suka gabata ne dai aka rusa wani bangaren masallacin sakamakon aron kamar da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan awaren tigray na kasar yanzu haka da gwamnatin habasha ta tura jami'ai domin duba yanayin da masallacin yake ciki da kuma kesa kudaden da za a kashe domin sake gyara shi to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Malika iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim ya masu warare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na muleka iran shiri ne wanda a cikin sami ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar su haura abin da manta tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai magana ne game da irin ci gaban da aka samu a kasar iran na kokarin samar da kafin cutar coronavirus idan ana iya tunawa a shirin mu na baya mun kawo muku bayani game da matakan da kwararru da masana da likitoci na kasar iran suka yi wajen samar da wannan allurar rigakafin inda tuni aka fara gwadawa a kan dan adam inda a ranar talata da ta gabata a jiya kenan ko kuma a ranar talata da ta gabata aka yi allurar akan mutane akan mutum na farko wadda cibiyar kula da aiwatar da umarnin Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ta jagoranta yanzu haka dai sama da iraniyawa biyar ne bisa raɗin kansu suka bayyana aniyar su ta son a yi musu rigakafin mace ta farko da aka fara yi wa wannan gwajin a kanta ita ce ɗayibe mukhbir ɗayar shugaban cibiyar kula da aiwatar da umarnin imam wanda a cikin yadda aka yi da ita ta faɗi cewa ba tana farin ciki ba ne kawai saboda ita ce mace ta farko da aka fara yin wannan rigakafi a kanta a'a saboda irin yadda aka samu ci gaban wannan ilimi a ƙasar mu kuma ta ce tana fatan ya bada sakamako mai kyau kuma ya zama sanadin samun lafiya ga al'ummar ƙasar iran masu daraja to da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan bayanai da aka ji yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda a jiya litinin aka yi mataki na biyu na gwajin allurar rigakafin cutar corona a cikin rahoton da kafin cin labaran iran press na kaltu shugaban cibiyar gudanar da bincike na jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin tehran hamid husaini ya faɗi cewa an bayar da izinin gudanar da gwajin allurar rigakafin virus a karo na biyu ga waɗanda suke so a yi musu don raɗin kansu har ila yau ya kara da cewa za a iya ci gaba da gudanar da allurar rigakafin corona karo na biyu har zuwa ƙarshen makon da muke ciki inda a farkon makon da za mu shiga za a da sakamakon gwajin allurar wato rigakafin a mataki na biyu da aka gudanar da yake bayani game da halin waɗanda suka ba da kansu domin yin gwajin allurar ya faɗi cewa mutanen da aka yi musu rigakafin a matakin farko suna cikin yanayi mai kyau kuma komai yana tafiya kamar yadda ake bukata. Husaini ya ci gaba da cewa duka matakin farko na allurar kafin kan 'yan sa kai da gudanar an yi shi ne na tsawon watanni biyu inda kimanin mutane 56 da shida da suka sa kansu suka halarci wajen wanda aka yi musu allurar rigakafi a cikin watanni biyu kuma an yi allurar kafin ne a matakai guda biyu daga farko har zuwa kwanaki goma sha hudu matakin farko na wannan rigakafin an yi mata lakabi da suna ko Iran Barakat da aka yi ta a makon da ya gabata. Ya zuwa yanzu saba na Iraniyawa dubu sittin da biyar ne da suka sa kansu domin a yi musu gwajin allurar inda mutane hamsin da shida suke jira su shiga cikin gwajin farko za a yi na wannan allura wanda an kwashe kwanaki arba'in da biyar zuwa sittin wajen zaben wanda za a yi wannan allurar a kansu. A wani bangare kuma ministan lafiya na ƙasar Iran Sa'id Namaki ya gargaɗi mutane da su guji yin amfani da manganu daban-daban da ake yaɗawa game da allurar cutar coronavirus ya ce suna ci gaba da kokari wajen ganin sun samu allurar corona daga ɓangarori daban-daban kuma zangon farko na waɗanda suka fi yancanta a yi wa allurar rigakafin kuma tuni aka tantance wanda za a fara yi wa rigakafin a cin al'umma da zaran ta shiga hannu kuma mutane da suke cin haɗari sosai

a yau idan kuna biye da mu za muku bayani ne guda biyu da ya shafi allurar rigakafin wannan cuta ta korona akwai wasu abubuwa guda biyu da ya kamata na yi karin bayani a kai da za a yi bincike a kan yanayin karfin garkuwan jikinsu kowannensu da irin gwajin da za a yi masa domin sanin yadda take aiki a jikinsa kuma za su ci gaba da kasancewa a nan wajenmu na tsawon makonni domin guda irin abinda ka yi biyo baya a jikinsu bayan musu wannan allura wanda zai bayyana da gaggawa ne ko kuma na wani bayan lokaci kuma muna fatan bayan kwashe makonni takwas da yi wa mutane hamsin da shida wannan allura mu tabbatarwa da hukumar lafiya ta duniya irin ci gaba da halin da yanayin garkuwar jikinsu take ciki. امروز سه داوطلب بزرگوار هستن داوطلبای ما سنین 18 تا 50 سال داشتن سابقه بیماری کووید رو نباید داشته باشن آنتیبادیشون نباید مثبت باشه شرحال بیماری های مختلف wanda idan komai ya tafi da yadda ake so to cin yadda Allah sai a shiga mataki na gaba na yin wannan allura ta rakafi ga sauran al'umma a yau mun samu masu sa kai guda uku wanda shekarunsu ya fara daga 18 zuwa 50 kuma bai kamata sharaɗin farko shine bai kamata kasance sun taɓa ɗaukar wannan cuta ta korona ba wanda idan a gwada komai ya tafi daidai to za a shiga mataki na gaba wajen yin rigakafin korona a nan kasar. To masu saurare ga shirkan da aka haɗe mai shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ko ji su ni da na kasance tare ko a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin yanar gizo www.hausatv2.ng a huta lafiya tun kuma sai a gyara zama domin sauran shirin mani karshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yau ne kawo muku wagogi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi. A yau ma ma ɗauke sabar wakar ce da mawaƙin ƙasar Iran ɗin nan yayi mai suna Muhammad Jawad Sharafat. wanda ya yi na juyayi musamman a kwanakin da ake ciki na zagayowar ranar wato shahadar fatimata zahra da yar manzan Allah sai da mincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da fatan masu wariya su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan waka ta juyayi da aka gabatar ai saurare lafiya. ایستاده کنار مردم شهر چون همیشه صمیمی و ساده جنگ تحریم سیل ویرانی لحظه ای از نفس نیفتاده آه این کربلا چندم اوست ایستاده هنوز فرمانده خیل مردان مرد لشکر او شاید این بار سوی ما باشد چشمهای شهید پرور او ها ایستاده میمیرند ایستاده میانه میدان روبروی جهان شمر و یزید مردی از ملت امام حسین مردی از نسل رازهای رشید زینبیه چقدر کنار زری او که زانو زده به پای علم او که زانو زده میان روا ایستاده میان صحن حرم ایستاده عمیق میخندد رقص جولان بر سر میدان کنند رخ اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند کسی به ایستادن نیست وقت دیدار صبح آدینه شرح این شوق را روایت کرد دست خطی کنار آینه خواهش عاشقی مرا بپذیر gaishe ka Muhammad Jawad Sharafat a cikin waka da ka gabatar mana kuma da wannan neman kawo karshen shirin namu da fatan masu sun amfana daga wannan waka da aka ji kuma a nan zan daga aya sai a wani makon ko kuma sai a cewa za ku ji mu na sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda ku murin su ni da na kanci da ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma na gayyata ku a shafin na yanar gizo domin sauraron sauran shirin na muke dauke da su www.cb1.ng a huta lafiya منتقم خون خود لشکری از گرب و بلا میرسد قافله را غرق خدا میکنند شور حسین از چه ها میکنند شور حسین از چه ها میکنند نام حسین در ta da wannan zamu kai sai Allah ke mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música